in za ki sha ne kawai ki magana malama su ja kunnanta cewa ta rabu da bintu bana son ma'amalar ki da Yasmin saboda bai kamata ka san ina za ba zaman kanki kike yi a layin jahannama ko sani giwa ko kina sake yin magana kuma sai na kakkarya miki gaba ki a gidan nan sha sha a satin da ya gabata cikin shirin da kowa sabon salo ba dole ka gare na ɓace ba tunda kuma zaba mutunci ne da ku ba lado ya bata dole hankali na ya tashi mutum ne na sa aka kawo wajena Malam Hassan anya ba jefe kai ba malam. Rugum nake babban dodo. Tabarya ko ya kwana tsaye. Ragaya dutse jinin mai daki. Yana bala'in suna. Shi yasa ya min dan wahala. <laughs> Tum, dole kenan. Ya Ibrahim, Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ban ka daɗe sanda aiki. Yawa sani na gajiya. Lafiya kalau. Madalla. Ran ka daɗe ƙara na kawo. To, ƙara kuma me ya faru? Wallahi haka kawai ina zaman zama na. Wata baiwar Allah ta tashi ta je ta kadas har gida ta same ni. Ta shirga mun duka. Ta mun rashin mutunci ta mun aika aika aika. Subhanallah. yanzu gaba ɗaya nan ɗina ran kai daɗe muka miki ɗina nan Allah da gyar nake maganan nan garin yaya aka yi haka to wallahi baiwar Allah wani ne a hanya ya kaɗe ki da mota ko kuma ya tare ki ya ci zarafinki ko kwacen waya ne ya ritsa da ke na ganki haka a hargitse a gigice haka wata mara imani ce a nan take gangaren kutare wajen matar malam ayuba mai gadin firamare ta je ta har gida ta cibin mutunci yanzu wani aika aika kina nufin mace ce Eh. za ta iya dan shi kan shi ayuban ba mutunci ne da shi ba shi da wani aiki a garin nan sai cin ba shi a'a wallahi ba ruwan malam ayuba ita dai matar ita ce malam mutunci wallahi ita ce ta yi rashin mutunci yadda taimaki wannan ɗiba albarka wannan rashin mutuncin kin ji dai ina dukan banci nan ku dirarra zan je in diran mata yau a station din nan za ta kwana kafa kafa da jiniya kuma za mu je saboda ba mu sassauta ba za mu rage kafa ba kai da yake a garin gaba gaba ake ko shine zaka je kai haka narkeken katan namiji da kai zaka je ka tawo da mata aure ko kuma a civil case wai uga ina zuwa waye gaya maka cewar ana yin haka wai uga ina nufin haɗan da manika dauda inda na ga tana ciki in ya so mu tafi a je a kamo matan nan duk matar da za ta iya irin wannan aika aika ta ana buƙatar a tafi mata da durarren namiji irina da ni kana yanzu da take gaya mu mata ayuba ce sai daga na yanke ba Allah shi gafarta malam menene abin da ya kamata mi na gaba haka zan ci gaba da baka aikin ana samun matsala nan da can gaba ɗaya ayyukan da ka aiwatar ba abin da aka cimma sai koma baya tuba nake yi malam a nemo min aminu yake an gama ما السلام عليكم مالا امينو نعم وانك مغنى Allah gafatar malam barka da asuba eh ina jin ka malam ina bukatar ganin ka zuwa da'ira cikin gaggawa ba na bukatar ka bata lokaci malam yanzu yanzu kuma hello hello Lalle dan Asabe. Ah, sai oga. Lalle kasuwar nan ta karfe ka. Wallahi tallahi oga. Sawun ka na nawa kenan yanzu? <laughs> Oga ina tunanin idan na ɗibi wannan sawu na hudu kenan. Ka ce ka kwashe cinikin ruwan gaba daya sauran sai dai su kallo. Ah, <laughs> bari ma ka gani. Kaga waɗannan kuɗaɗen duka oga? A yau yau ɗin nan na bugo su ka gansu na. Ka ce ka zama Alhaji ɗan Asabe mai ruwan 'yan gayu. to ni ma ina son karasa wajen rayya mai dambu in kwasa in ɗora ruwa to Allah ya taimaka Allah ya taimaka so ka lafiya hoga shikenan sai na shigo kai aba yaro ya rage ta kuka ko kudin ruwan ka zubar ne shi ne kake ta rusa kuka kana neman dan asabe to ga ya yana zuba ruwa zai ka same shi ya wale me yake faruwa kake da kuka haka ne yan sanda hmm, kika taka kafa da kafa kika je har gidanta kika shako ta kika yi tsalle da an ci rija maza ki fada ke da kika yi mata wannan irin duka haka saboda babu hukuma a gari ni ma yin labai ai da ke ne. tunda dai kokawa ta sarke tsakanina da ita idan ta da keki nuna min inda taimaki irin wannan wani mukalifat hmm. a wallahi ranka da dai kaga banda ma muka miki na din nan kaga nan garin nan na Allah sai an nemo masu gyaran karaya sun duba min yanda ka san an yi barin mota da ni balla ki ta yi yi kuma dole a maki hakiki saboda ita ga yadda saboda ga shago ki je ki ɗebe ta da bala'i ko saboda babu hukuma a gari ya aka yi wannan ita ce ake kasa da ita? eh sa ita ce wanda ake kasa da ita ma da wata wai da cewa ta yi ba za ta zo ba wai sai ta sanar da mijinta kaji sai ka ci wanda za ta gidan biki ko suna ko taron siyasa baiwa Allah maimaita abin da kika faɗa akan wannan matar domin ta ji me ake tuhumatar a ah, uga ai ta riga ta amsa kes ta a nan mataki kawai za a ɗauka kai ni ba kai nake so na ji daga bakin ka ba ita za ta faɗa na ji ita ma ta ji me ake tuhumar ta a nan gurin a ƙarar da kawo me sa irin wannan ne bai wala ina jinki malam ashe kana ciki <coughs> to ɗan tsahirta mu wata magana nake son mu yi haba azumi ai idan ina wurin nan bai kamata ki katse ni ba ni na san halin da nake ciki ya kamata ki bari sai na kammala idan na idar sai ki min magana malam Haƙuri za ka yi hantsi ya fara duban ludayi magana ce ta karin kumallo ki je cikin ɗaki gefen gado akwai naira ɗari ki ɗauka ki aika so miki waina naira ɗari wani naira ɗari abu za ta ishe mu sai da ni kaɗai ainihi in kika gana su abu a ciki na sai na kammala wannan wuridin da nake domin ni na san halin da nake ciki mana haƙuri za ka yi karka ɗan hutawa jiya fa kwana kai ba kai bacci ba kana ta sallah to ya za a yi idan allah ya jarabe ka da masifa kuma sai ka koma addu'a shi alkur'ani waraka ne mm. addu'a kuma takobin mumuni ce duk masifar da ta samu dan adam musamman musulmi idan ka rungumi alkur'ani za ka ga canji in ka tsaya a addu'a za ka ga waraka hmm. yaron nan lado da ya bata a gabana dole hankali na ya tashi shi fa dan adam mutum ne mai daraja kuma iyayen yaron nan su zo su su ga babu yaron nan a gabana ai na shiga tashin hankali ya kamata na tsaya na kai wa Allah na kuma shine mai karbar addu'a ina roƙonsa ya bayyana wannan yaro domin na fita zargin ba ga yaron nan ba babu wata hanya da zan bi na fita to Allah ya bayyana shi barin shiga daga ciki Allah ke ma ki sa na addu'a ke ne ki faɗi gaskiya na gina faɗi gaskiya mun da suna ne ba ba ba ba ke ban da ki ce ki ce ki wallahi ki kaɗan ga wallahi wallahi ki saba ke ma ki saba kai ma ai ban da gaskiya ta ai kai kai kai ya isa haka me haka ya ni ma koyar mana da waje kamar wata rumfar kasuwa ne ah wallahi uga daga cikin nan yadda ka san ana taron gangi ko taron suna ko taron biki ko kasuwa sai da karnuka okay okay tunda na fuskanci ku yanzu ba kwa son sulhu ko ba kwa son sulhu to zan tarkata ku yanzu in aika ku ku tafi can kotu in yi so in kun je kotu kwa yi hayaniyar ashin ko a yafi muku kyau hakan ya yi daidai a auna su kotun kawai mu ma mu huta yalla bai dan Allah kafin a kai mu kotu a sanar da mijina dan ya san halin da nake ciki wannan kuma ya rage naki ba damuwa ta bace idan na aika ku can ya je ta ya neme ki assalamu alaikum alaikum salam Allah barkan ku da aiki kai kuma fa daga ina Allah bai na zo ne akan kes din mahaifiyata ɗazu na ne je sami ne ke faɗa mu abin da ke faruwa to shine na ce bari in sauri in zo in ji me yake faruwa yalla bai ka yaro ka juya kotu za mu auna su idan muka je muka tarkata su muka auna su kotu ko ma me da yake da akwai a ciki na bayananka sai ka je can ka je kai maza maza ka yaro yi sauri da Allah abubuwa na sake rikice mana ni da nake buƙatar ƙarin ƙarfi a maimakon haka ma zayyad na dab da ya karya shingena to malam me yake faruwa haka ne duk ayyukan da na umarci gardi da aiwatarwa babu wanda aka yi nasara sai ma samun koma baya koma bayan ma mai muni makura tuba nake malam da kyau malam yanzu a fara aiki ayyukan da na saka ina buƙatar ka ƙara himma duk abin da kake buƙata ka tambaye ni an gama malam za a yi ma abin da kake so yaro kada ka kuskura ka bari a kai mahaifiyarka wurin wannan alƙalin idan ka kuskura aka kai ta wurinsa take nan zai auna ta kurkuku ƙiriƙiri kuma za ta iya zuwa ta samu shekara biyu uku biyar ma a ciki take yanke zai tura ta to yalla bai na je na yi magana da oganku ya ce mun cewa wai ban kai shekara goma sha takwas ba don haka ban isa beli ba yalla bai faɗarsa faɗa Allah ce nawa a game abin da Allah ce tsallake tsallake shi yanzu abinda za a yi ka samo wani abu mai nauyi ne kauri yanzu ka bani shi in shiga can in fita can ni ne wancan ofis ni ne wannan ofis din in sayar da zan kashe kes din saboda idan ka kuskura aka tura ta kotu da matsala kuma da ya magana shekaru nawa ne shekarunka sha shida to sha shida na kara ma goma ka zama ishirin da shida ni kenan take in kashe kes ɗin ya san an yi Dan allah Allah ka taimaka mu a kashe kes ɗin nan yalla yi lalubu abin da za ka lalubu nawa ne nan 950 yalla bai kana da ma 950 zan kashe wannan kes don Allah yalla bai ka taimaka min wallahi iya kuɗin da nake da shi kenan matar da ta yi yunƙurin aikata kisan kai a kes din kisan kan zan kashe a 950 yaro ka kwana kana wannan mahaifiyar taka yawwa ka ga mahaifina ma ɗazu na kira shi na sanar da shi yaro ka ɓata lamari, garin yaya ka sanar da shi to kaga ka san yanzu me nake so da kai ko da wasa kaka kuskura ka gaya wa uga cewa ka bani wani abu ka ja bakin ka gum kar ka ballo min ruwa koma ciki in dan zan dan yan kama ruwa amma za koma ciki yan kama ruwa wannan zuwan ayyukan nan ya bata da kyau aminu sai yanzu ka faɗa abin da ya karfafa zuciyata kada ka damu malam idan ka bar komai a nuna za ka yi farin ciki da ayyukan don gabatar ma tashi aminu kwakwalwar da kake da ita tana burge ni kuma bayanan da kaman a yanzu sun sa na gamsu da irin tasirinka a wannan harkokin namu kai ibrahima na malam daga yanzu za ka dinga karɓar umarni ne daga gurin aminu amma algafar ta malam abinda kake kokari abinda na faɗa maka ba shawara ba ce umarni ne an gama malam kuma zai fara aiki daga yanzu daga yanzu aikinka shine dakile duk wani tasiri da karfin zayyar tunda ya kasance ne mana zaizayar magoya baya an gama malam to dama shine na ce bara na sanar da kai halin da ake ciki saboda a duba yiwuwar al'amarin na ji daɗin lamari wannan kure ma wurin mana tugulluma ai dama na ka taba gaya mini wannan magana din tabbas gaskiya ne an yi haka sosai kuwa Yana? No. Renam Yo. Mala mini magana game da Ibrahim da ‘yar uwanta Bintu. Aka yeah. Na yi farin ciki da wannan magana, saboda Ibrahim ɗana ne, domin babansa yayana ne shi ya sha nono ya bar mini daga ni kuma sai gumsu ga wanzu sai kolo na sa lokacin aure din sati shida masu zuwa ya bana sati shida fa a ajabba tun da kace yaro da yarinya din sun fahimci junansu a yi gari gabsu ba abin da za mu jira haka ne ya but amma ina ganin wannan ai abu ne da yake buƙatar shiri kada ka damu na doki nauyin komai ba magana kunguna ba ne zan ba ku kunguna biyu ba ni fa lamar Allah a ai dukansu yayana ne sai sama duri yi. Gurin yana? Iya. Masha Allah. Allah saka da alheri. Amin ya rabbi. Baba, baba, baba. hau baba. Fushi ba naka bane. Dan Allah dan annaba baba. Su mata da kake gani sai haƙuri baba. Kai yanzu har kana da abin da zaka gaya mu waye kan wa uwa gama? Ba kai bane? Munafiki? Hawa baba. Amma ina mijin Adama in ce mata ta yi haƙuri ta janye kes ɗin ta ce wai ita ba za ta haƙura ba to da ni da ita a ga waye ya auri wani wa alaikum salam ibrahim kana ina ne da kai da bintu ok kuna bakin titi to da allah ku so da sauri ku hamzarta ehe suna bakin hanya suna duk da shigowa ga sunan zuwa to madalla mala gaskiya baka kyauta ba bintu ba ta da lafiya kun kai ta asibiti kuma kuka zo ba ku gaya mini ba sai dai a gari nake ji ya bana martine ka na ne a yi hakuri ba na yi wannan domin in ɓata maka rai ba ne na duba ne na yi la'akari da halin da ƙasa take ciki ka ji dalilin da ya sa na yi haka ala wannan ba hujja ba ce to a dai haƙuri ya bana to shi kenan amma a kiyaye gaba hun gawo ne insha Allah za a kiyaye ba za a kuma ba ina motarka an ce ka sayar ka kai kana neman magani ma bintu da shi haka abin ya kasance gaskiya ne amma me yasa kuna cikin halin iri wannan baka sanar da ni ba a yi nan garo ya ce na ga taimaka yawa ya bana abubuwa sun taru a kanka gaba ɗaya dangin mu kai kake ɗaukar nauyinsu kowa ya ɗauko nauyinsa kai ne kuma gashi kwanan nan aka yi bikin falmata yar wajen ya gumsu kuma kai ne ka ɗauki nauyi tun daga farko har ƙarshe to na ga abin zai maka yawa amma kada ka sake wannan kuskure ne zoro a wadin na wurin gulafi insha Allah ba za a sake ba salam ga sanan masu yan yawwa ku zo ku zauna nan ku shigo dama maganar ku ce ta kawo ne manan donan garo isko um, kuna ji na ko shi har kullun sulhu alkhairi ne uh, muna so yanzu a nan gurin mu yi sulhu ita adama mun tattauna da ita akan ta janye wannan kes ɗin mu zo mu sulhu mu yi rubutu kowa ya sa hannu a wuce gurin amma tare da sharaɗin ke bai wa Allah za ki biya ta kuɗin maganin da ta saya da ta kashe kina ji na yauwa sannan kuma idan kin tashi kuma nan zaki kawo kuɗin ba wai gidanta zaki je ki kai mata ba ko ba ki kawo nan ba zan zo har gidanki malam da Allah a kiyaye kuma kin dai ji abin da Adama ta faɗa ko hanyar gidanki hanyar gidanta ta ce ba ta buƙatar ta ƙara ganin ki yi maku tsakanin ke da ita wane ne zai sa hannu kan zo ka sa hannu zo sa hannu tsaya wane ne zai sa hannu wannan ya kai shekara goma sha takwas wannan kawun ne wannan ya shekara ashirin da shida an da wata biyu yanzu da muka rasa ba ga ubansa ƙwarai kuwa ran kai daɗi ya kai zo ka sa hannu shikenan amma da sharaɗi tun da shi ya tsaya mata ko eh, to kuma ya tabbatar in ya sa hannu shi ne wanda zai karɓo kuɗin ya kawo mana ah, nan tun da shi zai sa hannu ai dan unguwarmu ne ba matsala ai wannan abu da aka yayi daidai zo sa hannu sa daga nan kaga da yadda ne maka kokari ko to zan biyo kan dan shi wani abun ka fita ka jira ni yawwa sa hannu yawwa alhamdulillah masha Allah sulhu ya tabbata ko audu ka je ka samu idan adama ta gama abin da take yi ta zo domin ita ma ya zama an yi maganar a gabanta a sa hannu kowa a sallama kowa ya tafi sulhul kai sulhu ya tabbata da Allah a kiyaye kin ji baiwa Allah a dinga yin hakuri ana kiran ka a waya wane ne kira ban san waye ba lamba ce kawai ba suna faɗa min lambobin biyu ƙarshe mu je sifili biyu sifili aminu eke ya ƙara kira ana kira da ɗaga ko na miko an saka ji in ba matsala ba ne ba ba sai ka bani ba hello a'a ba malam ba ne malam ba matsala ba ne aminu ne ak-49 eh ni na kan layi ka san me yake faruwa mutumin fa ya yi matukar tsorata da karfin da kake da shi a yanzu saboda ya gama rikicewa gabaki ɗaya saboda yanzu haka ma daga da'irarsa nake dan abin da ya rage masa na ikon sa yana dab da ya subuce masa akwai buƙatar ka ci gaba da zafafa ayyukanka domin jefa masa razani a gare shi to shikenan malam kada ka damu ina ƙoƙarin tattara komai nasa a tafin hannuna ayyukan da muke yi yana matuƙar kyau da tasiri sosai ah, sai dai ina ganin lokaci ya da ya kamata a ce mun ƙara zafafa irin farmakan da muke kaiwa amma ina ganin yanzu abin da ya kamata shine mu saita komai duk da zai tunkari rabi kai tsaye gaskiya ne malam ina yaran da muka tsara cewa za mu aiwatar da aikin da su suna nan suna sansanin bangaren gabas amma mun shirya dukkanin jigidar sannan kuma mun tsara dukkanin yadda za mu aiwatar da ayyuka wayancan ba shanun da aka kaɗo su bane ba daga rigagen nan na gulu can su ne dai su ne gaskiya ku daina kawo mana fararen shanu jajaye za ku rika kawowa duk inda kuka je aiki ku rika taho da jajayen shanu saboda wayannan ba za su jure ƙasan nan da muke ciki ba ba mu da buƙatar ma'aiwatar ma da aikin nan a yanzu saboda ina cikin farin ciki saboda mun riga mun cusa tsoro da fargaba a cikin zuciyar rabe a don haka a je a saki yaran a mai da su inda aka kwaso su to an gama malam <laughs> da sannu sai na sa rabe ya zubar da hawayen jini daga idanunsa. menene hakan din ai sai dai ki wani gida tun da na faɗa miki a can kika ki girmama magana ta wallahi sai dai wani gidan ba wannan ba za ka bani guri in wuce ko sai na bangaje ka eh idan kuma kana ganin ba za ka bani gobe wallahi ka san karmami ma ya fi ka nauyi sai in ciki da kai bangaje ka ko ma me za ki faɗa ki faɗa tun da na ce ki janye kes din nan kika ce ba za ki janye ba to wallahi sai dai wani gidan amma ba wannan ba <laughs> ka maye kenan oh kana so ka ce baka kishi na ma kenan duk cin zarafin da za a a garin daɗin kowa kai ba asarar ka bace baka da damuwa to in dai maganar kes ne sai ka kwantar da hankalinka na riga na janye sai kuma ka zuba ruwa a ƙasa ka sha burinka ya cika an ci mutuncin adama mara kunya ƙarya kika ce ba kya ji sai dai gidan yana da amfani a gurinki da baka matsa ba na karere na fasa bankin na ɗibi kuɗin duka naira dubu biyu da ɗari ɗaya ne to ɗan asabe allah ya maka albarka sai ka tafi ka je ka kai musu in yi so idan an samu cikon ɗari hudun a kai musu kai ina za ka zan je in kai musu kuɗin nan ne a caji ofis to kawo su nan in kai da kaina miƙo su nan baka isa ba ba zai baka ba dan asabe tafi ka je kai musu kuɗin kaji ko kai ka miƙo mun ka je kai musu abani ne na ka zo min ba ratiya aka ba ne. ke wanda bala'in ne ma ya kai ki faɗa da adama to bari gaya maka ko yanzu ta komin gidan nan sai na kakkarya ta kuma sannan wannan yar iska yar ta baka saka kama ita nan gidan ba a haba sabuwa ai baki isa ba wallahi to ka kata ka gani ka kawo ta na ce ka gani ni fa da mun fa zaman ki a gidan nan ya ishe ni wallahi ba wahala zan sauka miki mm, ki yi gaba kamar yadda sauran yan wanki na hankada suka yi gaba Chap! ai wallahi ayuba na rantse da Allah baka isa ka kore ni daga gidan nan ba ko ka sake ni ba inda za ni gidan nan yanzu na fara zama kuma zama daren dam dam a cikin gidan nan kuma har da faɗar suna na gatse gatse ayuba ayuba yuhu yes alhamdulillah lokaci yayi wallahi yo oh! <laughs> kai tu ila kan jire ne a'a Eh, oh. <laughs> Ibrahim. Ta ban san kin karasu To yanzu ga babanka cin ya fito zai tafi ya kamata ka je ku yi sallama. Ok to shikenan. Yanzu. Yau gasa. Hello Bash. Yawwa ya kana ina ne? Kana studio? wato <laughs> da shi kenan bari zo studio sabe ka ka san fanni fa daga yau na fara zaun na fara barin sahun ku a a idan na zo studio dai ka ji me faru yawwa <laughs> dan duniya wannan <laughs> mata wannan mata ya ji dai kullum ba za a zuba maka na asibiti ba Assalamu alaikum ofisa. Ah, Hajiya kyauta manyan gai. Ofisa, ina cikin tashin hankali wallahi ofisa. ya kyauta? Wa ya taba ki a duk garin nan na daɗin kuwa, yanzu in je in rikita shi, in gigita shi. Ba wannan ba. Tun jiya da na fita da yamma. Wai in je kawai in da ofisa na nemi ɗa na rasa. Ranar ɗa aka ba ni wallahi. Na neme shi na rasa wallahi ofisa na shiga uku. Yaro. Ikon Allah. garin yaya kin kuma bincika masallatai da gidajen masu unguwanni wallahi ba inda ban je ba garin daɗin kwa ofisa har ɓangaren gabas sai da na je har randa ruwa na leka ko ya fada garin sha kai in kare maka ma ofisa har cikin masan gida na sai da leka ko ya fada wallahi lalle lamarin ne ya kazanta ya girmama Kwaran nan ana samun ɓatan yara sosai ni dai ofisa rahoto na kawo maka ko Allah zai sa a dace na ga ku yan sanda kuna dan taimaka wurin bincike dan Allah ya suna yaro sunan Samadu wani irin kaya ne yake sanye da su lokacin da ya bata wannan yaro farar riga ce kuma ba wando a jikinsa yake ta yanzu lamarin nan za ki dan ba da wani abu abu da za mu fita a mota za mu buloko da kwaroro da saƙo domin lalubo wannan yaro to muna son za mu dan yi wa mota mu filta tank za mu tunda Allah ya kawo ki na tabbatar da dalili haba officer haba officer wannan wani irin rashin tausayi ne da son kuɗi ina zan samu kuɗin da zan baka officer yaro ne fai bata ba za ka tausaya rayuwata ba ba sai an ga yaro ma an za ba da wannan ba officer ya ta babu yadda za a yi tafi neman wani yaro ni ban ji da nauyi ba ba zai yadda ka zika a cikin abu daga da cin mutum ba ɗaya bane yanzu baka yadda ba babban goro ma irin ka to shikenan saurari ni ji mm. ka san dai ban taba wa magana na rantse maka ba ko mm-hmm. ina jin ka so wallahi tallahi mm. nan da yan satuttuka na zama gwalaji na gwanci to wai dana da gaske ki wallahi da gaske nake tsaya maka ji ina wannan kawun nawa da nake ga maka alhaji ba na wan baba na eh, to ai shine yazo ya karkare magana aka gama komai alaji yanzu kawai <laughs> rana aure ce ta rage gaskiya wato abokin na ji Allah bari na a'a sosai wato kaga lallai binti ta dace da matashin da tijo da tijo kuma kai mana a shekara 42 nawa za a rage a ka. kaga malam shekara ta 23 fa ba haife ka ba ka gani da Allah da ni ba ba wani zuwa ne ka zo dai ni ba da kaga eh. yanzu zuwa ne mu dan rubuta waka mhm. domin taya murnar wannan engagement din nawa kaga yayi mm. gaskiya ne kuma ka eh. bani inspiration Allah ko Allah ko ya zami ta yago yago kan da kwarai kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya duniya ta zo ƙarshe a rasa wanda za a sata sai kolo gaskiya Allah ya auna mana arziki na ɗauke shi ina ta yawo da shi na rasa gidansu sai wani bawan Allah ya gaishe ce ah wannan ai almajirin malam na ta'ala ne ah. sai ya gaya wannan sai shine na kawo shi nan gida kai dai mun gode Allah ya maka albarka bari ma in kira malam din malam kina ta kwala min kira to wannan yan katon a tsakiyar gida haka fa haba malam me yasa kake yin haka dubi ka ya ba zan yi magana ba kato a tsakar gidana ye ka ga lado lado ka ga lado Allahu akbar Allah dodo iko sai Allah ai tunda na sa alqur'ani a gaba na dukufa ai alqur'ani kankan ne na ce sai an ganshi wallahi gashi kuma an ganshi mun kare wa ubangiji godiya alhamdulillah Allah mun gode ma amin malam sauko da lado na dauke shi sauko da lado sannu lado sannu dauke shi dau lado yau rana ce ta farin ciki lado dole dauke ka lado to kin ga ah! na'am malam a dumama masa ruwa eh ai masa wanka a aske su man nan insha Allah malam a nemi abinci mai kyau a bashi ici isa mu je ya mu je lado mu je lado mu je lado mu je kai soyayya ya ba soyayya ga da labayya ya sa soyayya da ni yau da ke bintu baba duwa soyayya to zarge amanar ki ki ji bintu soyayya yau ibi na zamo na ki ki fahimta soyayya mi amanar ki bintu ibi yau na ɗauka soyayya zan yi muke baki yau kuka soyayya na ce da juna an yi san barka soyayya shiga na fito ba ya yayi shaka soyayya aure nake zan ki zama sirrin daka soyayya cikin gida na fito ba ki yanko ka soyayya da kin sani bai kaunar ki man aibi soyayya daga yau sunan ki bintu aibi soyayya saura kadan ki zama mrs aibi soyayya Kago. Yani? Oh. Kai zafi a cikin nan? Ya ake cire. wato ka sauna a tun da kake baka taɓa yin waka mai daɗin wannan ba kai hawa dai gashi wato dama ashe binne ni kake idan aka mana waka sai kai buji buji kawai ka miƙo mu sauran a ba ka bane ka san ita wannan ai eh. ta musamman ce kaga kamata a ce an yi ta da kyau to ban komai ni ma Allah ya kawo lokacin da zan fanshi me za ka fanshi ai ba za ka fanshi ba sai dai karami ai ala alaji yanzu kunna mun naji me nayi dan <laughs> kunna mun <laughs> yawa Yap. Alaikum salam. Alaikum salam. Waye ne? Shigo mana. Wace ce? Wace ce ne ban gane ki ba? I swear to God, idan suka tafi da ku ba wanda zai kara ganin ku har abada. Mu da muka je muka sha bakar wahala, da kyar muka samu muka tsira da rayuwarmu. Dan Allah ya isa ka ni bana son wannan hayaniya. Ya za ka shiga wani ko sallamawa mu? Ina cikin damuwa ne. Me yake damun ka? <laughs> Yar wata ki haƙuri. Na gan ku bagazan bagazan lafiya dai ko? A sati mai zuwa. Cikin shirin da kowa. Sabon salo. Kun dawo da duniya. sha mai nauyin gaske ma duduwa babu abin da muka samu in ban da bakar wahala ta hanyar mu ta ketarewa <laughs> da kirma muka samu muka tsira da rayuwar mu idan za ki faɗi gaskiya ki faɗi gaskiya kawai wallahi ya bata ma da ban gan shi ba dan kowa sabon